يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 27 ga watan biyar shekara ta 1435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar 28 ga watan uku shekara ta 2014 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban mu nuna littafi mai tarin albarka nabiyur rahma sallallahu alaihi wa sallam siratun wa durusun wa ibar na babban malaminmu muhammad sani umar rijiyar lemo za mu tashi a shafi na 193 inda malam iya rubutu da babban baki ice yahudu bane ƙuraiba yahudawan zuriyar ƙuraiba yahudawan zuriyar ƙuraiba wal munafiquna fi hadhihi al-ghazw fi hadha da kuma wato ainihin fi hadhihi al-ghazwa kai ko amma aka sa hadha al'gazuwar ghazwa fi hadhihi al ya kamata a samu hakuri a nan. wato yahudawan banu quraiza da kuma munafukai a wannan yaƙi. mala yace amma banu quraiza amma su yahudawan banu ƙuraiza fahim ihda ƙaba'ilul yahud fahim ihda ƙaba'ilul yahud su ɗaya ne daga cikin ƙabilun yahudawa fil madinati da ke zaune a cikin garin madina wa min ashaddihim ba'sa suna daga cikin mafi tsananinsu wajen yaƙi wa adawatan da kuma gaba وقد أقد معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاهدة حقيقة من ذا الله ترى دامنك الله ثبت أغريش يا قل القوري ديرجيجين يا أكان ثلاث كما فعل مع إخوانهم بني قينقاع كما يدعي da 'yan uwansu yahudawan ƙainuka wa banin nadir da kuma yahudawan banin nadir wa qad salafa Anhu anhum su hadisi ma'ana zance akan su ya gabata an gama magana akan banu qainuqa da banu nadir yanzu kuma muna cikin banu quraiba wa qad kanat hadhihi almu'ahada wannan kulla alƙawari da ke tsakaninsu wato an kulla shi ne akan taqbi أن يكون بنو قريظة جزءا من الجيش المدافع عن المدينة والنواة القوري yana hukunta ya zartar da cewa lalle su waɗannan yahudawan zuriyar ƙuraiba su zamanto wani yanki wani sashi na rundunar da ke baiwa madina kariya da tsaro duk da wani abu ya karo madina da su za a haɗu a tare wani na daga cikin yarjejeniya da alkawarin da suka kulla da manzo sallallahu alaihi wasallam ba za su ba da kafa ta fuskar su a wato farma madina ba walakin gadar sai dai saba alkawari wal khiyana da kuma ha'inci walakin gadara wal khiyanata sai dai wato karya alkawari da ha'inci la tufariqu riqabahum ba bai rabuwa da wuyansu ma'ana saba alkawari da ha'inci ya zama kamar wani abin wuya da ke rataye da wuyansu bai rabuwa da jikin wuyansu walaƙad kana li huyayi bin akhbal min zu'ama'i bani nadir daurin kabir haƙiƙa luhayyu ɗan akhbab ya kasance ina da wata rawa da ya taka wanda yana daga cikin jagororin yahudawan banin nazir to ya taka rawa kabir wacce take mai girman gaske fi naqdi bani ba al-mu'ahada wajen ganin su yahudawan banu ƙuraiba sun warware alkawarinsu da manzo ne kanwa wa'uwa gamin da ijawo suka saba alkawari ka yahude itin kuɗa ba yahude ya faɗa tsaka mai wuya to ina ga kai da kai da baba yahude bai tun kuɗa ka cikin sauki ne ba kama kana lahu dawrun fi tajmi'il ahzab kamar yadda yake da wato ainihin tacewa ko kuma wato rawa da ya taka a game da tattara wato rundunar taron dangin mayaka da za su yaƙi madina sahabbai da kuma wato ainihin manzo fakat jaa ila ka'ab bin asad al-qurabi ya zo gurin ka'ab dan asad al-qurabi za'imi bani quraiba jagoran su yahudawan bani quraiba falamma sami'a bihi yayin da shi ka'ab dan asad al-qurabi ya ji zuwan wato ainihin uyai dan akhbab aghlaqa baba hisnihi dunahu sai ya kulle kofar ganuwarsa daga gare shi ma'ana bai yadda shigo musu ba wa aba an yaftaha lahu lahu kuma iya bude masa kofa fanadahu sai ya kiraye shi tunda ko an kulle kofa an ka kwarma kira za a ji kira li yaftaha lahu ikiraye shi domin ya bude masa kofa fa qala lahu ya fiyai sai shi wato kaf dan asal yace kai hoye innaka mru'un mash'um kai fa na san mutum ne mai abin tsiya na san ka mutum ne mai abin tsiya wa inni ahadtu muhammadan ni kuma gashi na riga na kulla alqawari da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam. falastu binaqidin ma baini wa bainahu ni fa ba zan warware alƙawarin da ke tsakanina da tsakaninsa ba walam ara fihi illa wafa'an wa sidqa kuma shi daga gare shi ban ga wani abu ba face cika alƙawari da kwatanta gaskiya kulam ara fihi illa wafa'an wa sidqa ban ga abin yi game da alƙawarin da muka yi da shi ba face in cika in yi gaskiya fama za da bihi huyai wannan huyai dan akbab bai gushe ba ina ta bibiyar wato ainihin ka'ab dan asad hatta fata halahu, har sai da ya kai shi sa ya bude masa kofa shigo shigo ba zurfi fa qala lahu huyay sai ya yace da shi wai haka ya ka'ab kai tanka kai ka'ab me na ka hannu rufe kofa sai ina godanka sai ina roƙonka ka bude jituka bi izdi dahar ka ji na zo maka da ɗaukaka ne ta tsawon rayuwa ɗaukaka ce na kawo maka za ta a tsawon rayuwa wabe baharin min kuma na zo maka da kogin da ya tumbatsa za ka sha mamaki ƙala wa ma za ice me ka zo min da shi wani abu ne kake masa wannan kirari kogin da ya tumbatsa kake masa kurari kirari da ɗaukakar da take ɗorewa tsawon rayuwa ala ji'tuka bi quraishin ala qadatiha wa sadatiha ice quraishu na taho da su su kansu baki ɗayansu da jagororinsu da shugabanninsu wa qafana ala qadatiha wa sadatiha su ma kafila gaqfan jagororinsu da shugabanninsu gaba ɗaya ka cokan na taho da su qad aqaduni wa ahaduni sun ƙulla yarjejeniya da alkawari da ni ala alla yarji'u hatta nasta'sila muhammadan wa mamma'ahu A akan cewa in suka zo garin madina ba za su koma su bar madina ba har sai an ga an tumɓike annabi muhammad da duk wanda suke tare da shi daga madina ƙwala lahu ka'ab ka'ab sai yace da shi ji ita wallahi bai zullin dahar na rantse maka da allah ƙasƙanci na tsawon rayuwa ka zo da shi ba ɗaukaka ta tsawon rayuwa ba kad haraka ma'ahu in gaya maka abinda ka zo da shi ka zo min da hadarin da babu ruwa a cikin wabijihamin kuma ka zo min da hadari ne kad haraka ma'ahu wanda ya riga ya kwararar da ruwansa sai dai holo kwansa kawai yar'adu ga wato tsawa hadarin na yi wa yabru ga walƙiya ina yi laisa fihi shai amma ba komai a cikin safo loko ne wai haka ya huyai huyai kai ne abin yi wa kaito da kace kaito na kai ne kaitonka fada ani ni ka kyale ni wa ma ana alaihi da abin da nake kai fa inni lam ara fihi illa wafa'an wa sidqa ni fa ban ga abin yi game da alƙawarin da ke tsakana da Muhammadu face in cika shi in kuma yi gaskiya kuma ni ma abin da na gani tare da shi kenan cika alƙawarin da gaskiya fama za na bi huyai huyai da yake dai ya daɗe a cikin harkar tsiya shi da kansa ya ce kai fa mutum ne mai abin tsiya tun farko to tsiyan nan fata take bin sa huyai bai gushe ba ina ta bibiyarsa hatta na al-ahada ma'a rasulillahi sallallahu alaihi har sai da ya sami tabbacin cewar e yanzu kan ka'ab dan asad ya warware alƙawarinsa tsakaninsa da manzan Allah ya yadda zai ruwa ya tsaki shi ma a yi wannan abin da za a yi da shi haka suke mana har yanzu sai muku shigo shigo ba zurfi in kun kita nan bangaren a biyo ta nan bangaren in kun kita nan bangaren a biyo ta nan bangaren ko ta shugabanninku ko ta ku a ce ai zuwa aka aka muku dauki nan ku kula dauki ma sami abi zalika rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yayin da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ji haka yaji cewar alƙawarin da ke tsakaninsa da wato banu ƙuraiba an warware shi arsala sa'ad ibn mu'az wa sa'ad ibn ubada sayyid al-aws wal khazraj sai ya aiki sa'ad dan mu'az da kuma sa'ad dan ubada shugabannin kabilun aws da khazraj da ke garin madina liyata akkada min zalika dasu je samu tabbacin faruwa haka to wanda ma ba musulmi ba kenan sai an samu tabbacin abin da ya kafin a far masa ko a dau mataki a kai ina ga kuma dan uwanka musulmi fa akhbarahu bidhalika sai suka labarta masa abin da ake zato ya faru abin da ake jin kishin kishin sa haka ne amma da suka sashi gaya masa suka gaya masa ta ta'ariban ta salan jirwaye da kamar wanka da Allah ya alama musulmi da don suka da sauran musulmi san abin da ake ciki ba abin a gaya wa kowa ba ne wahun fi muwajahatul adu a daidai lokacin da su musulmi suna shirin fuskantar abokan gaba wancan gangami na wato ainihin ƙuraishu da sauran su ga kafan da makamantansu in kuma a gaya musu akwai matsala ta cikin gida to sai kuma a karya musu wato zuciya a sare musu gwiwa wa kada zalika musibatun azima hakan ku musiba ce jarraba ce suke mai girman gaske alal musulmi daga su musulmi iz fatahat alaihim جبهة min wara'ih domin yahudawa na banu quraiza a wannan shiri da suka na kare alkawari sun buɗe wata wato shiya ko wata fuska wacce take a bayan al'ummar musulmi za su fuskanci abokan gaba ta gabansu to kuma ga wata musibar ta bayan faƙad kana diyaruhum fil awali domin gidajen su waɗannan yahudawan banu ƙuraiba suna can shi yadda ake kira da awali junubi sharƙil madina wanda yake kodo maso gabas ɗin garin madina saboda haka za su zama wa al'ummar musulmi a baya inda kuma za a fuskanci arna ta gaba to shi ne abin da bahaushe yake cewa gaba kura bayan sayaki wa ammal munafiquna su kuwa munafikai fahum bitalatul yahud su dama abokan sirrin yahudawa ne an ce bitsana wani wanda kana nike shi yana nike ka ke sa ake cewa da wato irin singlet na take na nikar jiki ake gaya mata haka sai kakku mai da la inda Allah yake faɗa la tattakhuzul kafirina la tattakhuzu ya ayyuhal ladina amanu la tattakhuzu bitanatan min dunikum eh ya ku wanda kuka bada gaskiya kada ku riki wasu singileti wasu ɗan na nike da ku daga cikin wato ainihin wasunku daga cikin arna ba ku ba ja wanda ba musulmi ba kuna niƙa shi zai faɗi yadda za a yi da shi za a tattauna komai a gudanar to ba za a kulla alkhairi ba sai dai tsiya to saboda haka su wato ainihin munafukai abokan sirrin yahudawa ne na ihim kuma product ɗinsu ne eh, ƙyanƙyasa su ce faƙat na shito su kam sun samu wato karsashi da nishaɗi da annashuwa fi takbilin nasi wajen wato tabar da mutane wa isha'atul akazib da yada karyace karyace bainahum a tsakankanin mutane wa akthiru ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fil i'tizar kaka kuma yawaita gabatarwa da manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi uzuri na ƙarya walisti idan da neman izini ibasu dama wa tasallu da neman su yadda za su sadade su zare jikinsu fakanat hadhihi al-ghazawat sai waɗannan yaƙe-yaƙe da ake ta yi suka zama tamhisan taciya ce wabtila'an jarraba ce azhar Allah ha'ula ilmunafiqin ala haqiqatihi wanda ta dalilin wannan yaƙe-yaƙe Allah ya bayyanar da waɗannan munafikai bisa haƙiƙanin inda suka sa gaba wa kashafa sariratahum ya kuma yaye dukkan wani sirri wani abu da suka ɓoye a rai ƙala tabaraka wa ta'ala Allah maɗaukaki ya ce wa iz ya ƙunul ka tuna lokacin da munafukai suke cewa wallazi na fi ƙulubihin maras su da waɗanda suke da cuta ta kokwanto a cikin rayukansu ma wa'adana wa rasulu ai mu ba wani alƙawari da Allah da manzo suka yi mana illa gururan kawai sai ru'i sun kawo mu sun baro wa iz qalat minhum wa iqalat kuma ka tuna lokacin da wasu jama'a daga cikin munafikai suka ce ya ahala yasriba ku mutanen madina la muqama ku ba a yaƙin da ba nasara a ku ba tabbata a yaƙin da ba nasara cikin ma'ana ka gona wani salo ne a tare maka gwiwa na a faɗan maka da gaba Ku mutanen madina ba ku ba tabbata a yakin da ba nasara a cikin la muqamala ku zama bai kama ku ba farji'u mu muna ga kawai ku koma gidajen ku Allah ya ci gaba da cewa wayatta yasta'dinu fariqun minhum an-nabiyya wasu jama'ar kuma wasu ayarin daga cikin munafikai sukan zo su nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi sallam sukan zo su nemi izinin annabi ta wani salo ya kuluna inna buyutana aura sukan ce mu fa mun baro gidan mu tsirara wa ma hiya bi aura nan ku babu wani tsiraiki da ke gidansu in yuriduna illa tsirara. babu abinda da suke nufi sai gujewa guduwa za to a gudun kai tsaye ne ba za a yi ba sai an fake da cewar ai na baro gidana ba ba kariya zan je dan ga abin da ake ciki walau dukhilat alaihim inda a ce an shigo da wato ainihin wannan runduna ta masu taron dangin arna da suke so su farwa musulunci da musulmi min aqbariha ta gefe gefe na garin madina summa su'ilul fitna sannan summa sannan aka zo aka tambayi waɗannan munafukai da sauran kafirai yahudawa aka tambaye su game da abin da ya shafi alfitna yin tarayya da Allah da kuma yin ridda da atauha da kaga sun zo cikin gaggawa wa ma talabbasu biha ba za su jinkirin zuwa ga wannan fitinar ba ta tarayya da Allah da yin ridda illa tsira. sai wato jinkirin da yake ɗan kaɗan wanda ba a rasa ba amma ba dai ga wato rashin zuwa kwata-kwata ba ko kuma ƙoƙarin da za su gudu Allah ya ce wa laqad kanu ahadullahi min qabl ai da can sun yi alƙawari da Allah kafin wannan lokacin a bisa hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa da ƙulla yarjejeniya da shi me suka ce la yuwalluna al-adbar idan yaƙi ya zo ba za su juya baya ba haka saka ce amma sai gashi suna cewa sun baro gida ba ba kulawa ba rufi za su koma gidansu tsirara iki nan ku ce to ya kuma za a juya a gudu wa kana ahadullahi mas'ula alƙawarin Allah ya kasance abin tsiya bawa a tambayar, za ta amsa tambaya gaban Allah hadhihi suratul yahud wal munafiqun wannan shine hoton al'amarin yahudawa da hoton al'amarin munafikai fi kulle zamanin a kowane lokaci wa makanin a kowane guri haka abin yake tafiya walakin al'aqibata kama qala ta'ala sai dai fa ƙarshe, kyakkyawan ƙarshe, kamar da Allah maɗaukaki yace ga bayan sa mu'mini ne Allah ya ce wa in tasbiru in kuka yi haƙuri kan abin da kuke tunkara wa in tasbiru in kuka yi haƙuri kan duk abin da ke faruwa da ku na jarraba wa tattaku kuka tsoraci Allah kuka kiyaye dokokinsa ku dai kuka zama akan bin turbar da tsarin da yake so la yadurrukum kaiduhum shay'a mummunan tanadin su ba zai cutar da ku komai ba sun yi a banza inna Allah bima ya'maluna muhit Allah zagaye yake da sanin abin da suke aikatawa ya gama yi musu kakaf idan sanin abin da suke sai sun kare karkaf sai ce abu ta kaza a yi kaza sai ku ga abin da suka yi a banza a wuce as'ilatul lil muraja'a tambayoyi domin komawa abin da aka karanta mallazi la'ib mallazi la'iba dauran kabiran fi naqdi bani quraidat al mu'ahada wane ne wanda ya taka rawa mai girma wajen sa yahudawan banu quraiza su warware alkawarin da aka yi da su huyayi bin akhdaf ma darul na fi hadhihi al me rawar da munafikai suka taka a wannan yaki darewa ko da kuma jefa wa muminai shakka da kokwanto akan abin da suke wajen taɓar da su da sa su su ji wasu ainihin sun sare من أرسل النبي صلى الله عليه وسلم للتأكل من خبر نقل المؤاهدة ومن زن الله تلا دا من سي الله ثبت أغريش يا أيكا دن ثبتت دا warware alƙawarin nan da sa'ad dan mu'ad da kuma sa'ad dan ubada shugabannin ausu da khazraj to mala yace gaba ta gaba da babban baki ma waqa'a min qitalin fi hadhihi al-ghazwa abin da ya faru na yaki a wannan yaki laqad fuji al mushrikuuna bi ru'yati al-khandaq an yi wa mushrikai kwatsam da cin karo da wato ramin da aka haka da gwalalan da suka ci karo da shi suna ga cikin ruwan sanyi za su zo su gama da manzo da sahabbai a ɗan ƙanƙanin lokaci da zuwa kawai sai kwaɗam suka ga wato wawa keken rami a gabansu fa huwa amrun lam yakun ma'rufan inda al wannan abu ba sananne ba ne a gurin laraba su ba san da irin wannan tsari an musu ba zata fa aqamu muhasirin al-madinata sai suka tsaya a matsayin to za su tsare mutanen madina ba shiga ba fita ma ga su ma inda za su ta shaharin kusan wata guda in ba taimako na Allah ba kuna da wani abin da za ku kai baki a wata guda duk sai yunwa ma ta karar da ku ga hakan da suka yi shi ma dama a cikin yunwar aka yi shi ko kamar da muka yi lam yastati'u tajawuz al-khandaq arna ba su iya tsallaka wannan rami da aka yi ba faqad hala bainahum wa bain nushubi harbin ma'al musulmin. wannan rami ya shiga tsakaninsu da tsakanin afkuwar yaƙi tsakaninsu da musulmi wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qad ikhtara lil muslimina mawqi'an makinan kuma a daidai lokacin manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya zaba wa al'ummar musulmi guri wanda yake mai girma amintacce amintaccen guri kamar yadda a lokacin yakin Uhudu ya zaba musu maganar dutse suka saba aka samu matsala to yanzu ma ya zaba musu guri amintacce mai girma a yanzu ba a bashi ba ko an sa abin da aka sani a can baya an yi karatun tanus fakanat zuhuruhum ila jabal sal sai bayan duk wani musulmi a wannan lokaci zama wato yana ɓaryar dutsen da ake cewa sal ko dutse wawa ke ke ƙato a garin madina to nan inda dutsen yake bayan musulmai ne sau da haka ba wani wanda zai iya hauro wannan dutsen ya zo musu ta baya wal khandaqu amamahu shi kuma wannan rami da suka haƙa gwalalo yana gabansu kariya gaba kariya baya to wannan yana gabansu bainahum wa bainal mushrikeena yana tsakaninsu su tsakanin arna arna na can ɓaryar su kuma suna nan ɓaryar rami tsakani wa qad tahayyara al mushrikuna arna sun ɗimauce duk tihamihi wajen yadda za su kutsa ta cikin wannan rami su isa madina fa kullama hammu bi zalika duk da suka himmatu ce to ai ɗan dabarar da za a yi a shiga a tsallake wannan ramu a bi ta cikinsa a hauro a shiga madina duk da suka himmatu da za su yi haka amtarahumul muslimuna bistiham sai musulmi sai musu ruwan kibiyau kibau sai kibiya ko ta ina fafafafafa sai ko a koma ba zai shigo ba falam yakun bainahum illa rami wan nibal ba wani abu da ke tsakanin sai dai jifa sai kuma kibiyoyi in ba kibiya ba sai dai jifa amma ba yadda ka iya ka lakin na ba'adul mashiriki na amma duk da haka wani daga cikin mashirkai ko wasu sashi daga cikin mashirkai waje da makanan bayyakan filhandar sai da ya je gurin da ya ga a cikin inda aka yi haƙan na wannan gwalalo akwai inda bai kai sauran faɗi ba akwai ɗan alamar ɗan kunci akan sauran guraren sai ije ta nan faktahamuhu suka kuwato ainihin kutsa ta nan alal musulmi da suka shigar wa musulmi wa fihim amru bin abd akwai wanda ake ake cewa amru dan wud dan abd kai amru bin abd amru dan abd ina cikin su waɗanda suka yi wannan kutsawar wa jama'atin da wasu jama'a tare da shi wa kana amru shi wannan amru bin abdul ya kasance mina shuju'an al-ma'rufin ina daga cikin sanannun jarumai gwaraza a harkar yaki fa kharaja lahu ali bin abi talib sai ali dan abi talib ya fito zuwa gare shi radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki yadda da shi wa barazahu yayi gaba da gaba da shi fa qatalahu kan kace mai wannan ya kashe shi wa farra man ma'ahu sauran suka ce to an kashe uban tafiya ina ga mu kafa mai na ciban baki sai gudu da haka damar da suke ga sun samu ba ta amfani ba walakin na hajamatul mushriki na lamtan kafe amma duk da haka kai farmaki da hari daga wajen arna bai yanke ba حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين لم يتمكنوا في أحد الأيام من أداء صلاة العصر da ta kai saboda tsananin ƙoƙarin kai hari da farmaki daga wajen arna hakan ya sa musulmi a wata rana daga cikin ranakun da aka wannan killace sun ba su iya yin sallar la'asar a lokacinta ba illa ba da ma sham sai bayan da rana ta faɗi suka yi walam takun qad shuri'at yauma idin salatul khawf kuma a wannan lokacin ba a shar'anta sallar tsoro ba bari a rabu biyu wasu na gurin manzo wasu kuma suna fuskantar abokan gaba أخرج البخاري ومسلم da البخاري sun سر hadisi. حديثي عن علي رضي الله تعالى عنه wanda karɓo daga sahaban annaba ali Allah ya yarda da shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da aminci Allah tabbata gare shi annahu qala yawmal khandaq cewar haƙiƙa a ranar yakin khandaq annabi ya ce mala Allahu alaihim buyutahum Allah ya cika gidajen arna wa quburahum ya cika wato kaburburan sunaran da wuta a gwaro kama shagaluna an salatil wusta kamar yadda suka ɗauke mana hankali daga yin sallar nan ta tsakiya sallar la'asar kenan hatta gabata shams ba me ta ba har sai da rana ta faɗi Allah kai musu wannan sakayyar sakamakon abin da suka jawo mana wa fi sahih al-bukhari kuma ta tabbata cikin sahih al-bukhari an jabir bin abdullah daga sahabban annabi jabir dan abdullah radiyallahu ta'ala anhuma Allah ya yarda su anna umar ibn al-khattab anna umar ibn al-khattab ita haƙiƙa sahabban annabi umar dan khattab radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya yarda da shi ja'a yawm al-khandaqi ya zo a ranar wannan yaƙi na gwalalo ba da magharabati shams bayan rana ta riga ta faɗi ala ya subbu fara ƙurai. ya kama an yawa kafuran shawa zagi wa ya ce ma kittu an usalliya ban iya yin sallah ba ta la'asar hatta kadat shamsu an taghruba har sai da rana ta yi da faduwa qala annabi sallallahu alaihi wa sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi shi ma ya ce wallahi ma sallaituha na rantse maka da Allah ni ma ban sallace ta ba abin ba kai kaɗai bane Umar fa nazalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa sallama batahan ko batahan sai ni da manzon Allah da sauran al'ummar musulmi muka sauka zuwa gurin da ake cewa wa fatawadda'na muka yi alwala laha dan yin sallar la'asar fa sallal asra ba'da ma gharabat shamsu manzo isallaci sallar la'asar bayan rana ta riga ta faɗi a lokacin sun masalla ba da halmaghrib sannan bayan idan da ya ta yi sallar magharba haka kuma sauran musulmi wa ragama tsulil hisar duk da tsawon wannan wato killacewa da aka yi wa al'ummar musulmi da tsare su falam ya tashhad min al na illa samaniya ba a samu wanda suka yi shahada ba cikin al'ummar musulmi sai mutum takwas kawai minhum sa'ad bin mu'az daga cikin su akwai sa'ad dan mu'az sayyidul aus jagoran wato kabilar aus da ke cikin garin madina cikin manya-manyan kabilunta radiyallahu ta'ala anhu Allah ya yarda da shi me dalilin rasuwarsa usiba bi sahani a cikin irin kibiyoyin da arna suka harbo an same shi da kibiya fi akhalihi a wato ainihin jijiyar da ke tanganin hannunsa akwai jijiya mai kai sakon jini mai gudanawa da jini babbar jijiya take bi ta sangalin hannu a nan kibiyar ta same shi wastajab Allah ta'ala du'a'ahu kuma tuna Allah ya amsa addu'arsa wa a tsarra ainahu ya wato sanya ya masa idanunsa sai bane ƙuraiba game da abin da ya gani wanda ya faru da banu quraiza wa hakkamahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fihim inda manzon Allah ya sa shi ya zama alƙali game da su a abin da ya gabata wa sabaqa alhadith an dalika magana akan haka ta gabata tun sanda aka magana akan banu quraiba to Allah ya nuna masa abin da yake so ya gani thumma taqaba jurhuhu ana cikin haka sai wannan ciwo nasa ya balle da jini ka san ciwo in rauni koya wata motsawa ta sa wato ani inda ya dan kame jinin sai kuma ya bare ko ya dare to sai wannan wato ainihin ciwo nasa ya balle da jini wa mata shahidan kankace mai wannan ya mutu yana shahidi radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya yarda da shi wa qala anhu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace game da shi اهتز أرش الرحمن لموت سعد بن معاذ الأرش أبنجي كان سيجر كذا سبو دمتور سعد بن معاذ أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحيهما إمام البخاري مسلم ذكر وشونا حديثي أشكين صحيح للتافنش وفيهما يا تبت تشكين صحيح البخاري ومسلم aidan kuma dai anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewar haƙiƙa manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi uhdiyat lahu hulla hullatu harir an masa kyautar wani alhariri set shi yake cewa hulla zani da mayafi ko ka ce wando da riga duk abinda abin da zai zama set guda to an masa kyautar wannan na alhariri فجعل أصحابه يلمسونها sai sahabban annabi tsira da aminci Allah sabbata a gare shi suka rika shafa wannan alhari wa ya'jabuna min liniha suna mamakin laushin da yake da shi da taushi fa qala sai yace ata'jabuna min lini hadhi mamaki kuke yi na laushin da taushin wannan alharirin lamanadilu sa'ad bin mu'az ina tabbatar muku da tabbas hankici hankicin sa'ad dan mu'az fil jannati da yake da su a gidan aljanna khairun minha sun fi wannan alharirin wa aliyan wajen laushi da taushi ma ba a haɗawa to idan hankicinsa ma ya fi alharirin nan ina ga kuma wato suturarsa ko abin da ya shafi makwancinsa to wannan ma bayani ne akan daraja da matsayin da Allah yi masa wannan yakin shine sanadiyar da ta sa aka kai ga furta mana wannan muka sani ashe Allah ya yi wannan ikon nasa na an same shi har hakan ya zama dalilin mutuwarsa don a ji wannan matsayin da yi masa don ya isa zuwa ga wannan darajar da ya tanada masa wanda da an bari da aikata aikatansa da bai kai ya ita ba as'ilatul lil muraja'a tambayoyi don koma abin da karanta bi ma za ku ji al mushrikun da me aka wato ainihin yi ba zata aka yi wa mushrikai arna kwatsam da ramin da aka haka gwalalo da suka gani a gaban su ba zato ba tsammani wa man minhum tamakkana min iqtiham al cikin su waye ya iya samun ƙetare wannan rami shine amru bin abdul eh dan naci dan kafiya ba eh لم يتمكن المسلمون من أداء إحدى الصلوات في وقتها في هذه الغزوة فما هي musulmai ba su sami ikon bayar da sallah daga cikin salloli a lokacin da ida ce su yi ta ba a lokacin wannan yaki wata sallah ce salatul asr kamistu shida musulmi na fi hadhihi alghazwa mutum nawa ne suka yi shahada a wannan yaki mutum takwas من الذي اهتز arshur الرحمن لموتي mauti wane ne al'arshin ubangiji igirgije saboda sa'ad bin mu'az to anan za mu tsaya can kamata mu hada shi da karatun gaba da ya fi daɗin tafiya wannan shi ne abin da ya ko wani sashi daga cikin abubuwan da ya wakana a wannan yaƙi eh. arna ta Allah ba tasu ba ga dama suna ganin sun samu amma kuma ba da suka yi an yi gangamin an yi shirin an zo din kuma amma kuma a banza a wuce eh, ga koshi ga kwanan yunwa shine abin da suka eh. kira sallah Allah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala wa sahbihi wa wala wa ba'd wannan ce assalamu alaikum menene hukuncin waka shin ta haramta kai tsaye Waƙa ba a cewa haramun ce kai tsaye inda har iya ita waƙa za a yi a faɗi halattaccen abu shar'antacce don karera magana ba ta fitar da ita daga magana da maganar da aka faɗa zube da wacce aka rera idan sun dace da dokar Allah da tsarin addininsa da magana da suke eh, eh, eh, wacce aka rira da wacce take ta zuban a matsayin magana ɗaya suke amma maganar da take ɗauke da barna a cikinta ko a yi ta zubabbiyar magana ba rerawa da wacce aka rera hukuncin su ɗaya ne su saboda haka inda abin da za ka rera na waka bai saba shari'a ba ba a ci karo da shigo da wani abu na haramci cikinsa ba ba ne, tunda manzo yana da sahabbai masu masa waka da mai da martani ga arna da suke sukan addini da kuma musulmai irin su hassan bin sabit irin su abdullahi bin rawaha da sauransu har ma muna jin irin waken da ɗaya daga cikinsu annabi ma ya rika nana ta wasu a lokacin wannan yakin da muke magana ko نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا كو كاشين da سورن to wannan ba laifi bane mu ma an ka dawo na ta surtari na kan bada misali da mai wakar gargadi in kunna ya ji jiki ya tsira ya bismillah Allah mai abu mai kowa mai kyauta ba ni fasaha ba ni zalaka in yi bayani na a fahimta kaga shi ma a tsaron irin wannan ina faɗa ne irin mata halayensu da ɗabi'unsu ko irin irce malalle ita dai ta kwance ta ita tashi ta nemi na kanta aka ga wannan ko eh kaga wannan waƙe ne ba kiɗa ba wani gasu infiraji gasu mai yar gagara waƙar yar gagara gasu na ɗan daudu shi ya fara bansa da alasan barka tun kwanansa bakwai ran suna ko <laughs> to haka irin waɗannan duk suna da da laliya wanda zai magana akan cewar yadda mutuwa take ta ɗau jariri ta bar uwar lokaci ta ɗau uwar ta bar jaririn ta ɗau tsoho ta make shaho haka irin waɗannan duk to waɗannan ba saba da shari'a ba amma ko da su in aka ɗauko kaɗe-kaɗe da raye-raye an gane da juye-juye da rangwaɗe-rangwaɗe aka saka a ciki to an jagula su ko kuma a ɗauko abinda ko da shar'antacce ne ake faɗa mu ɗauka a ce misali wani abu ya faɗa yanzu wani abin da muka faɗa na yaƙi na annabi sallallahu alaihi wasallam ka ɗauko shi ka jero shi a waƙe za a ce abubuwa ne ka ɗauko daga hadisai wasu daga alkur'ani wasu daga abin da ya wakana da manzo da sahabbai da arna to amma da za ka sako kiɗa da bushe-bushe da rairaye ka yi haramci an fahimta ko to aka fahimci wannan kaga ba za ka ce ke kai tsaye haramun ba ba za ka ce kuma kai tsaye halal ba sai ka bambance ka rarrabe sai ka faɗi wanda yake haramtaccen da wanda yake halattacce menene hukuncin fitsari a tsaye hukuncin fitsari a tsaye halal ne a inda ba zai taɓa kima da mutunci ba ya tabbata sahabin annabi eh, huzaifa in ba manta ba Allah ya da shi ke cewa ya gama zan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi fitsari a bolar wasu jama'a a tsaye Aisha kuma ta ce duk wanda ya ce muku zan Allah ya fitsari a tsaye ƙarya iki aka ce abin da ta sani a gida ta faɗa shi kuma abin da ya sani a waje ya faɗa don batta na san da ya tsari a bolar nan an fahimta ko kaga abu ne mai sauƙi da za a iya fahimta Su da shi sa mai littafin a sunan wal muktada'at abdussalam yake cewa idan ka tsare dokokin shari'a a wajen yin fitsari a tsaye baka bayyana da tsiraitinka ba baka yadda za ka ɓata ka ba da za a samu wani ɗan wutar ciki zo ya ce zai maka zafin kai juyo ka tsallara Ka kaga shi ma malana ya ɗau zafi da haka to dai ba za ka yi tsiraici ba ba za ka ɓata suturarka ba kuma yanayi kaga shi ma da aka ce a bola in yace zai tsuguna mai wa iyayi mu wani abu na ƙazanta a bola an gane ba kamar inda kake da shi ka sake za su wannan ba su da to in dai ka tsare ba wani abu zai faru babu laifi in kuma kasancewar e kana ariyar da al'umma ba su da wayewa da sanin wannan hadisin su abinda suka sani har ne yake fitsari a tsaye har ma ana faɗa sai ne fitsari a tsaye an gane ko to kakka zo ka yi kai ma sa ka bangaren yan masu fitsari a tsaye an fahimta ko yawwa sai ka zama da fikihu kake abinka wannan kuma yake cewa malam menene hukuncin wanda ya auri 'yar kanin babansa wanda ya auri 'yar kanin babansa ya auri matar da ta halatta gare shi an gane ku? tashi nawa bana ce an bika? وبنات أماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي حاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها حظها قرش صداك يا هلتا ذاك يا أورا ‘yar ƙanin babanka za ka iya auren ‘yar ƙanwar babanka ko ‘yar ƙanwar babanka ko ‘yar ƙaninta ko wannan babu laifi menene alharis alharis wanda yake mai gadi ya ba kula da tsaro a gudu shi yake cewa alharis wannan kuma yake cewa tambayarsa shin mace mai haila tana iya yin azumin nafila ko na farilla ko na ramuwa mace mai haila ba a halatta mata ba a yadda ba haramun ne ta yi azumi kowanne ko na nafila ko na duk gari na farilla ko na ramuwa ko na bakance ko ma dai wani bai halatta mace mai haila ta azumi sai ta tsarkaka shin idan mutum yana jin ba a juma'a idan wani ya dame ku da surutu kai kuma ka nuna shi da yatsa wai kana da juma'a ko kwaya abin yake eh kana da juma'a magana da zance aka hana ka kuma kai magana ba haka kai masa to dai shiga taitayinsa kada hana ku jin hudu ba kuma shi bai ji ba shi ku ba ku ji ba to in wannan zai sa ya tsawatu ya bari to babu le. Eh, ba zai zama hukuncinsa ɗaya da magana ba wannan kuma yake cewa idan mutum zai yi alwala a cikin banɗaki shin zai yi bismillah idan banɗakin ba na bayan gida da fitsari ba ne za ka yi bismillah ko kuma idan inda za ke alwala a cikin banɗakin banɗakin ina da yalwar da akwai ɓangaren da ka ware a nan ake fitsari da bayan gida akwai kuma ɓangaren da ba kwa yin wannan in kun so yin wankan ku na juma'a a'a na haila a'a na biki a'a na sauran wanka da ake idi za a kuma kamancin su a nan kuke yi to kai bismillah a wannan ɓaryar ba mu laifi waccan kuma da baka kake kai fitsari ko bayan gida baka yi a nan to ba za ka yi eh, a nan kake kai ba za ka yi bismillah a nan ba saboda yin bismillah a gurin da kake wanka ba laifi ba amma yi a inda ake fitsari da bayan gida nan ne ba daidai eh shi sa dama gabatanmu da ake gida da yalwa za ka tallafe ya kai uku duk gidan mutum ɗaya ne ko da da 'ya'ya sai dai kawai bambancin bangare-bangare amma kofa haka za ka shiga gidan ka tar da shi iya ganin ka za ka tara akwai ban ɗakin wanka akwai na bayan gida akwai ban ɗakin wanka akwai na bayan gida in gida da yawa ma za ga ba ɗaya ba ne to haka da za aiki shi sa manzo yake cewa kada ɗayan ku yi fitsari a gurin yin wankansa eh ba a so sannan ke cewa idan mutum ya zo wanke hannu zuwa gwiwar hannu a cikin alwala ya zai yi wajen tsatsefe yatsun hannunsa eh, idan ya zo yana wanke haka to a nan tsatsefe a ai haka ne wani lokaci da karamin ɗan yatsa aka fi so da shi ne yake iya shiga ko ina cikin sauki sai zamanto wannan tsakanin tsakanin zai tsatsafe maka an gane ku hmm. in kuma ka sa wani dan yatsan ba shi ma yi abinda da ake nema ya samu menene hukuncin tunani mai kyau ko mara kyau ina da lada ko zunubi tunani mai kyau yana da lada tunani mara kyau yana da zunubi an fahimci nufinsa eh. tunani mai kyau himmatuwa da za ka yi abin alkhairi ka na shi in an sami himmatuwa da ji a ranka za ka yi to in baka mayi yi ba za a baka kyakkyawan lada cikakke man hamma bi hasanatin falam ya amalha annabi ya ce wanda ya himmatu da wani kyakkyawan abu ai shi ma ta tunani ake sai an tunana ake himmatuwa to in ma bai aikata ba yana da cikakken lada idan ko mutum ya himmatu da zai mummuna sai ya fasa annabi ya ce nan ma za a ba shi lada saboda fasa abin tsiya alheri amma idan ya himmatu da abin tsiya kuma ya aikata za a ba shi zunubi guda in ku ya himmatu da kyakkyawa kuma ya kai ga aikatawa ƙaramin takadiri lada goma an fahimta ko to kaga ashe idan tunani ya zama mummuna in ka yi shi ka aiwatar to sai ka aiwatar za a baka laifi in baka aiwatar ba to fasa wadda kai a rahama ta ubangiji da jin kai lada za a baka tunda ka fasa abin sai ai an fahimci bayani yace ya kasance yana da mai gida kirista amma ya hana mu zuwa wajen aiki ranar lahadi ni kuma na ƙara da juma'a yaya abin yake lafiya lau shi ya ba da nasa hutun kai ka ba da naka a kan kanka wanda zai je juma'a ije kai kuma kana ga cewar wanda ka sake ka tafi juma'a a kan kari ka zama cikin masu samun wato wanda ya gabatar da raƙumi ga Allah da neman kusanci saboda ya zo masallaci a kan kari an yi rijistar cikin yan zuwa masallaci da wuri kake ga to in baka je ba shi ne za ka fi sakewa kai wannan shirin ka tafi kenan in kuma ka za ka iya zuwa ka samu juma'ar kuma ka je ai wani abu da aikin da kai baka laifi ba a shirya inda Allah ya ce wa iza qudiyatis salat fantashiru fil ardi wabtagu shi Allah jahana hana ba Eh, amma ka ga cewa za ka samu matsala da yin sallar ɗan kaje sai ka tsaka ka sallar ka lafiya lau da ba ku da matsala da shi ka yi hutun lahadi da juma'a shi kenan in za ka samu matsala da shi ne to da ka samu matsala gwanda ka tsaya ka goge ka kware ka iya abin da kake kuma ka samu abin da ya kamata ka yi juma'ar kuma ka samu aiki ya eh, shi ne abin da ke sannan ke cewa idan zan azumin litinin da alhamis zan iya ɗaukar azumin ranar lahadi da daddare ma'ana a ranar lahadi da daddare ki ɗaukar wa kansa zai azumi na ranar litinin ki tashi da shi idan eh, ma da daddare ake niyyar azumi haka aka fi so sai dai in baka sami ba ne a da daddaren shi azumin nafila an halatta ba kana iya niyyarsa ko da asuba ta yi in dai baka ci komai kace to na sabe ya saɓu eh, amma ka iya yin niyyar tun cikin dare dama haka aka fi niyyar ta gabaci aikin shi zamanto ya fara tun daga hudu alfajar zuwa wato ainihin faduwar rana niyyar kuma ta gabaci wannan lokaci eh. wannan kuma yake cewa idan na rasa a biyu a sallar isha'i shin zan karanta fatiha da sura ne ko kuma fatiha kawai zan karanta kuma zan bayyana ne ko ko zan boye ne ya abin yake me amsa ana fatiha fatiha kawai zai karatu a ɓoye kowa haka ne kuwa kuma ɗan an gane ko wannan shine daidai zai ɗauka cewar biyun da ya zo ya tarata da liman su ne na farkonsa inda sanda ya zo ya yi kabbara harama a matsayin fara sallar abinda da ibiyo wanda ya samu da liman shine farkon sa me yasa karatun izama zama a boye fatiha fatiha biyayya da aka ce wa liman in ya tashi ya zai ci kora gora abin da ya rage masa fatiha fatiha karatu a boye dan yanzu ne zai na karshe in ko ce zai fatiha da sura fatiha da sura karatu a fili to kamar yana cewa abin da liman karshen sallata ne yanzu ne zai yi farkon to in ya gama kuma sai ya kabbara harama tunda da baya da baya yake ko to saboda haka wannan amsar da aka bayar ita ce daidai eh. yake cewa mutum ne yake ɗaukar kuɗin mahaifinsa ba tare da sanin mahaifin ba to cikin ikon Allah sai yaran ya dinga samun wasu kuɗi duk wata sai ya ba wa mahaifin nasa shin ya biya waya idan ya rika tun da dama a yana ɗauka bai sani ba ko sai ya rika warar kuɗin nasa yana mai masa bai sani ba a matsayin yana biya in ya gama biya to kuma in ya so ɗaukan wani abu ya bashi sai ya bashi amma ya rika ɗaukan kuɗinsa na damar da yana ta Allah ta afi haka na ku kuɗinsa aka damar da shi <laughs> na ku kuɗinka kake ci <laughs> eh duk da za su iya mai yuwa ta haka a matsayin shi na iya baya ba shi kudin sa yake amma mafi kyau yadda ya ɗiba bai sanin bai min masa na kuma ya ɗiban nasan kuma yana bashi a matsayin kyautatawa a kuma ai za a kwabula kuma ai ba ya gaya masa ba eh, ai kada ya gaya masa cewar kudin ka ne saboda an rufa Allah ya rufa ma asiri ba a kama ba yanzu kuma in yi haka zai tono kanka ba son ka ba ba daidai ba ka tona kanka sai eh, sai kuma rashin yadda duk kuma abin da ya zo nan gaba sai rika ta ku hankali da wannan fa haka ya rika debo min kuɗi ban sani ba sace ne hmm. eh <laughs> <laughs> mutumin da ya fita aiki yana bai samo ba akan hanyar sai ya samu ɗari biyar itsinta shigiya zai yi ko a arzikin allah ne ya koro masa <laughs> shi da abin da manzo yake cewa wanda ya tsinci wasu kuɗi daga cikin ku to ya kiyaye da su ya cige ta idan mai shi ya samu ya bashi idan aka shekare yana cikiya bai samu mai shi ba sun zama nasa Allah ne ya koro masa arziki to in a wannan ɗan tsakankanin ibada cigiya to wanda ya san ya yadda wani abu yi bayani a karba a guri gurina ko da ya shiga gida iranta an gane ko ya san da kuɗin a kansa amma saboda tsaka da mai wuya ake da ita a cikin gidan isa aka yi wani abun da aka yi aka samu wato mafita amma kuma yana na yana cigaba da cikin wanda fesan san ya yadda kuɗi iya bayani ba shi kayansa to ran da aka samu ce eh kware eh, kuwa nawa ne ce ɗari biyar ce haɗaɗɗu ko daban-daban da ai kulalle ya ce kuma ji dama ya ce to a nan zai iya masa bayani to wannan kuɗi a daidai guri ka tsince suna wuya ne in Allah ya kai mu ƙarshen wata za ka karɓi kayan wannan ba matsala ba ne eh eh a a titi a gurin wucewa mutane ne ko ba gurin zama akan iya ta cewar waɗanda suke ɗan tsakanin gurin eh, amma dai ba wani ko wasu gidaje ko su masu sana'a haka eh, to kaga wannan ai shi ma ko ta shubuha shubuha a ciki cewar ma wa za ka yi wa cigiyar na ba gurin da ba guri bane za ka yi cigiyar a ai ba a me yasa kai kai kai sai ka yadda ya dada ya dada ita duk game da bayanin da kai na ya su yin magana eh. kamar masallatan zalimai yana a tattare da yi girma yana yi wa mutane ishara a zuwa cikin wata ishara ce haka kamar yadda bai nuna kurkiya ba amma wasu ba ce cewa ko wani ko wani da gaskiya magana matsayin su ya yake sannan na ji. Bakin ban da na ce magana ya halatta a yi bismillah kamar inda kamar yin ban akwai na zamani ne ga can yi guda wajen floshin da kuma nan yi ke guda kamar wajen haka to ni nan na fi cewa da wanda duk yake da irin wannan banɗakin mai haɗe da biyu a ciki in ka san za ka shiga don yin wankan janaba bayan da kai addu'ar shiga banɗaki ka ce bismillahinka ta fara wanka tun da ka san da ka shiga wankan za ka ya fi a ce sai ka shiga kai tunda dai akwai tarayya ta gurin guri ne yanzu za ce ba raba ike ba kofa ɗaya ce kuma guri guda ne kuma warin da wannan abin ike barwa wannan ba zai kubuta ba nan ɗan ɓangaren duk kusan abu guda ne to na fi ba da fatawar irin wannan ce zai fi a kan sai ka shiga kai in kuma sai da ka shiga ɗin to ka bayyanar ka yi ta a ranka ya fi a ka bayyana Allah ya samu dace eh na masallaci kuma cewar a masallatai a zo yan agaji su da cewa ku shigo nan ku shigo nan kuma lokacin limami yana hudu ba mafi dacewa ga al'ummar musulmi da duk abin da zaka na agaji sahabbai sun yi duk abin da za a yi na nusarwa da sa a hanya kafin mu akwai magabatan saboda haka su ba a samu suna irin wannan ba ya kamata a ce al'ummar musulmi suna da wayewar da za su rika aiki da ya kamata a gurin ibada in a gurin ibada har sai an rika mu'amala da babba mai 'ya'ya goma sha ashirin talatin sai an ce ga yadda za ka yi ka jeru a inda ya kamata ka jeru sai an ce ka matsu da dadduma ka bayan kuma kana ganin ta saura duk da inda ta ɗauko to an zama kamar dabbobi sau saboda haka wannan ya kamata a ce a cikin hudubobin limamai yawaita bayani akan haƙoƙin zamantakewar masallaci a ranar juma'a abin da ya shafi ƙeƙetar mutane abin da ya shafi wato ainihin shimfiɗa da duma kai da tafi sambil da saura abin da ya shafi cika sahun gaba kafin wanda yake bayansa duka waɗannan zamanto ana yawan ta. su yau a tafi ana ta hudu ba akan wasu abubuwan daban ga kuma abubuwan da su ne tushen sallar da kyautatuwar addinin da kuma gyaruwar al'ummar abbasu shi za ka tattace muna da masallatai barkatai amma masu yin hudu ba ta juma'a bil haƙƙi tsararu ne tsararru ne sai ka tafi sallar juma kuma ka da da kumfan baki da fusata an taɓa wane shi kuma ya zo ya kwaɗa a cikin hudu ba abin da yake faruwa da mu matsalar ka ta wani abu a gefe daban ka tura ita kuma cikin masallaci ka kwaɗa kowa daban akwai abubuwan da warware su ba sa warwarwa a gaban taro sai dai faɗaɗa wa abin wato ainihin rikicewa to irin waɗannan abubuwan duk gasu nan ko kuma ka tarda mutum ya ɗauko wani abubuwa wanda yake wani abu ƙarami can ina ta kumfan baki a kai ga babba ƙato wanda addini za a rasa shi a kansa bai ɗauki shi na bayani a kai to da ku to waɗannan abubuwa ya kamata a yawaita magana a kai harkar kasuwanci a cikin ƙwaryar masallaci harka abin da ya shafi wato daidaita sau harka abin da ya shafi eh, tsallakawa harka abin da ya shafi kakka wuce ta gaban mai sallah duka waɗannan za ka ta gani gasu nan birjit ta sai a kyautata bayani a kai a yawaita a kuma wato yi filla filla filla da kuma za a yi hudu ba goma ana bin waɗannan ya yi daidai saboda a kawar da wannan matsalar sai kuma sake ɗauko wata matsalar da ita ma tana da ƙarfi da kuma wato yawan faruwa ita ma sai a yi ta yanta duk masallaci a ɗauka akan ce duk inda ka je a kano abin da za ka ji ke saƙon da ake barwa kenan akan gyaran sau akan wato anin hana ka ba su sallah hana abin duka irin nan to aka ba da wannan saƙon kowa ya zo yana ka a hudu ba da aka kaza ai mu ma haka ai mu ma haka saƙon kasance cikin sauƙi sai da ana magana amma sai ka tarar galibi ba haka ba wani ma sai ka tarar hudu bar shi kansa a gaggauce da limamin kawai abin da ya zo dai to abubuwan akwai gyara ta bangaren masu gudanar da hudu ta bangaren al'ummar musulmi da suke sauraron hudu haka da za ka yi ta gane ruwa to da haka su kansu yan hisaba ya kamata a ba su horon da ya dace yadda kowa ya kamata ya tsaya ya ji hudu ba su ba suna da haƙƙin su ji hudu ba amma in dai suka shagala da wani ka tar in ka tambaye su hudu ba da haka ba su iya zantar maka da ita kamar da mai sauraro ya zauna tsam iji zai zantar ba kuma saƙon nan da su ake ba ba kuma tasu hudu ba ake musu daban ba an fahimta ko to da haka kamata a ce su kansu jagoran sun ɗauki salon da za a yi yadda za a gyara abin su waɗanda har kullum ba ma kai wai sai a magana hudu ba ko abin nan har yanzu a najeriya dai nan dai yake rayuwa babban abin da yake ciwa shugabanni tu a ƙwarya ke idan ana da matsala maimakon a yi ƙoƙarin wayar da kan al'umma a kan matsalar su fahimce ta kyakkyawar fahimta kuma ta zauna musu a rai sai a rikabin wani salo ko dai a fi ƙarfinka ta ƙarfi da yaji sai ka yi abin da ake so wanda idan wannan ƙarfin ya kau sai a koma gidan jiya haka ake sau tari ba ma san abu kaza a gwamnatin nan to nan bari duk wanda i matakin kaza amma in ya yadda a wannan abin yana da ƙazanta ina da muni bai dace ba to ko kana gun ko baka nan ba zai ba to wannan koyarwar ya kamata a bada karfi a kanta a rena al'umma akan sanin daidai da aiki da daidai a rena su akan sanin barna da kauce mata to ko kana gurin ko baka nan zai amma in kawai magana ce ta kafi karfin su to ran da ba kai za su koma kayan abin da suke da zuciyar ba ta riga ta yarda cewa wannan abin daidai da ko ba daidai ba ne haka muka ta yi ado harkar abin da ya shafi ko yanzu da ake wannan maganar tsaftar wata-wata din a ce ba gwamnatin ka gani ba dokar za a yi maka wata-wata za a yi ba kafin ma lokacin share tun ya nisa a wajen aikin amma in ya gamsu cewar addini ne izo da tsafta har annabi yake cewa ku rika share gaban gidajenku yahuda ne ba sa share gaban gidansu to yanzu musulmi ne ma ba sa share daga gidan in ya koyi wannan ya sani ya kiyaye to ko ka ce masa asabar ɗin ƙarshen wata ko ka ce shi zai yi ko to wannan ya kamata a ce an baiwa ƙarfi an tsaya an gani al'umma ana ɗora su akan abin da yake daidai suna fahimta suna kiyaye suna iya shi ku sai a ga daidai amma in dai magana ka fi ƙarfin su ne ko kuma ka fito da wani salo na haraji ko wani waye sai ya ce to ai kaza ne za a karɓa sai ya tafi ka karba shi kenan ka sake shi kuma misali ma in aka tare masu haram sai a sa wani abin da bai ta kare abu wani sun barna ta zai ka jan cewa an kama mutum ya yi barnar da ta kai wato ainihin a salwantar da kuma kamar wai an masa tare dubu goma sai ka kyalkyale da dariya hankali ko daurin wani ma daurin daurin sati biyu to haka za ka rika jin abubuwa na'am

a shari'ance idan dai kuka yi wato tarayya wajen kisan rai to ana tarkato ku gaba daya a kashe to da kuka yadda ku yi tarayyar kisa wutan za ku kashe wani duk wanda ya iya ɗabi'ar kisa to kawar da shi al'umma sama al'ummar zaman lafiya ne barinsa kuma barin da cikin tashin hankali da matsala ne in aka san cewar misali yanzu gungun barayi da suke zo gida su kisa da za a ce za a kashe su duka a za su ce to ba fasu da sakar amma aka ce a ware ɗaya daga cikinsu ai baka kawo da matsalar ba saboda kowannen su maka shi ne an fahimta ko eh a shari'ar ce wannan abin da ya alkali daidai eh, ka za su zuwa to rayukan da yawa ko haka yake abin a shari'ance na ga sauran kamata mu basu wani lokacin sai muka lokacin lokaci a subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka